أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن دسكي سورارونا لكم كلنا أدري وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da bakwai ne ga watan sha ɗaya muna sha biyu ga watan rabi'u nisani hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da ashirin da bakwai ne ga watan sha ɗaya shekara da ashirin. ƙarƙashin wannan makaranta wannan mu'assasa inda muke gabatar muku da karatu cikin littafin babban malami wato malam habib ahmad jibril wannan ita ce halka ta biyar cikin wannan littafi kafin mu shiga cikin halka ta biyar kamar da 'yan uwa suka sani idan muna da wani abu na sanarwa mukan ainihin wato sanar kafin mu fara karatu abubuwan da muke da su su ne kamar haka abu na farko muna ci gaba da tunatar da mutane dangane da alkawarin da suka ɗauka wa kansu yau muna ashirin da bakwai ne ga wata kuma mutane suna ƙoƙari muna roƙon Allah duk wanda yake ba da gudunmuwarsa ƙarƙashin wannan mu'assasar wallahi akwai adadi na mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ne kaɗai ya san su to Allah mai cikakken sani da ya san ya san bukatar kowa to duk kuma wanda yake da wata bukata a wajen Allah Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa akwai daga bangaren Alhaji Nasiru daga mutanen Ghana akwai Alhaji Ahmad <clears throat> Ahmad Tijjani daga Italy ya turo naira dubu sha uku sannan akwai Musa Abdullahi daga Akara ya turo kamar dubu biyu da ɗari biyu sannan daga ɓangaren ɗan uwa alhaji ɗanladi wato daga duwala akwai yusuf hussein ya tura jaka goma sannan akwai dld ya tura shi ma jaka goma akwai habibu ya tura jaka biyar akwai kiyosi ya tura jaka goma sai wani bawan allah ya tura jaka ɗaya da rabi allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri namban account ɗin wannan mu'assasa ɗin shine sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas idan ana buƙatar ƙarin bayani akwai nambobi da za a kira sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara wannan lambar wayan ɗan uwa malam usman shalono wanda shine sakatare na wannan ita mu'assasa ɗin sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu wannan namban wayan malam musbahu yahuza umar ne sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya sannan akwai takwas shida bakwai sufuli wannan namban wayan malam aliyu muhammad daga sokoto sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu sai biyar sufuri. wannan namban waya malam aliyu ibrahim ne sannan wanda suke kasar nijar akwai sufuri wato <clears throat> wanda suke ainihin wato kasar nijar a ta bangaren wanda suke kasar nijar za su kira nan bugu. a wayan alhaji hamisu ibrahim shida tara tara bakwai uku sufuli sai shida shida sannan akwai sufuli takwas sufuli a sai kuma daga ghana shine namban wayan alhaji nasar abdulrahman biyu a sufuli biyu hudu hudu tara uku bakwai hudu bakwai biyar hudu wannan balin sake maimaita sufuli biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu daga kasar benin akwai dan uwa malam muhammad shine tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida daga togo akwai malam abubakar ali tara biyu tara biyu wannan tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli barin sake maimaita wannan tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli sai daga kasar kamaru shine namban wayan dan uwa malam haruna dan ladai wato barra a shida biyar sifili tara bakwai shida tara shida sifili muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka da alheri ga wanda suke ba da gudunmawar dukiyarsu akwai wani bawan Allah ina masa addu'a yanzu haka yana ƙasar Isra'ila ne wani abu ya kai shi ta bai dawo ba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya a wannan bawan Allah sunansa malam hassan lallai cikin gudunmuwar da ya bayar ya ce waɗannan matsalolin na ɗari kuɗin akwai matsalolin da ya kamata in yi ƙoƙari nan gaba in yi takanas ta najeriya in je senegal ɗin nan in binciko wasu abubuwa da kaina malam hassan ya ɗauki nauyin wannan tafiya duk lokacin da za a yi ta zuwanta da kuma dawowanta da kwanakin da za a yi da dukkan abin da ya shirata na nauyi yana wuyansu zai da aka muna wa malam hassan addu'a allah ya tsare shi ya tsare masa mutuncinsa lallai za mu je mu leko e eh, ta bakin ƙala rabi za mu je mu naɗo za mu zo mu ta wallaye wallahi yawwa yaushe zan tafiya yaushe zan tafiya wannan kuma wa ma ya alamu ta'wilahu illallah Allah <laughs> wa ma ya alamu ta'wilahu sau da haka malam hassan muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri da aka a jira zan bulla senegal zan je zan zagaya a dama Allah ya ce kun fi rufin arzi. ku yawo a doron ƙasa to za mu ji yawo din insha Allah sau da haka malam hassan a alherin Allah ya kai zuwa gare ka malam hassan to wannan ita ce halka ta biyar kamar yadda muka ce jiya mun fara muƙaddiman wannan littafi ba mu gama ba inda malam ya kawo addinu annasihatu qulna muka ce liman gawa qala sai manzon Allah ya ce lillahi ga Allah wal kitabihi da kuma littafinsa wal rasulihi da kuma annabinsa wal a'immatul muslimina ga shugabannin musulmai wa daga gama garinsu a kamar yadda ya ce wa bima ja a fi hadisi jariri bin abdullahi radiyallahu anhu kala yake cewa sallallahu alaihi wasallam na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa biyayya yake cewa mu baya sai kaɗin ƙara rigewa wannan ƙarin ya yawa ya ce baya atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na yi wa annabi mubaya'a ala iqamis salati akan tsaye da sallawa, wa ita zakati da kuma ba da zakka wannan su kulli muslimin da nasiha ga dukkan musulmi wannan kalmar na baya atu shine wanda ga cikin malaman yan dari nan yake cewa ita kalmar mubaya'a daga na bayan ne da aka annabi shi ya fara bayar da ɗariƙa ba musamman ce ya bayar ba a ciki tijjani ya bayar kowace ce ya bayar a cikinsa da ake ta rigingimin nan wallahu a'lam a wannan hadisi da malam ya kawo alimamul bukari bukhari ya kawo babu ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama addinu an-nasihatu lillahi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa ammatihim da kuma faɗin Allah ta'ala da ya buɗe ya ce Allah yace, ce idan na lillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha ga Allah da manzon Allah sai ya kawo wannan hadisin da malam ya kawo sannan ya sake kawo hadisin jabir ɗan abdullahi yana cewa yau mamatin mugiratu bin shuba tsama fahimidallaha wa asna alaihi ranar da mugiratu bin shuba ya rasu jarir bin abdullahi yana cewa wato imin ki hau munbari wa qala yace alaikum bi tiqa'illahi wahdahu la sharika la wal waqar was sakina hatta ya'tiyakum amirun fa inna ma ya'tikum al'ana thumma qala yace ista'fu li amirikum fa innahu kana yuhibbu al'afwa ثم قال سنن فيك تأما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازو وجن النبي qultu sai na ce uka alal islam zan maka a akan musulunci fa sharata alayya sai shar'anta gare ni wan nushi da yin nasiha da kulli muslimin ga kowane musulmi fa bayatuhu ala hadha nema annabi mubayi'a akan wannan yace wa rabbi hadhal masjidi inni nasihu lakum na rantsi da ubangijin wannan masallacin ni mai nasiha ne gare ku al’imamu muslim haka ya kawo shi ma ya buɗe babu bayani an naddina an nasiha lalle addini nasiha ne ya kawo wannan hadisi addinin nasihatu ƙulna liman ƙalilillahi wa likitabihi wa rasulihi wa la’immatin musulmi na wa’ammatihim kalmar nasiha a yare na lugar larabci al’imam yana faɗa yana cewa wa aslun nusri fil lugha shine al yace yuqalu akan ce na nasahatul asala idan khallastuhu min ash-shami idan ka tsami zuma daga abin da zai cakuɗa shi sai a ce masa annasu da haka duk abin da zaka tsami wani abu wanda zai cakuɗa wannan abin ya mutsa shi da wani abu daga asalinsa to ana ce masa annasu a yare na larasi sannan ya ƙara faɗa ya ce an nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin wata kalma ce da ake yin ta'abiri da ita a dunkule ya ce hiya iradatun khairi lil mansuhi lahu shine nufin alheri ga wanda ake nasiha gare shi Abdul Aziz bin eh, eh, Rufai yake cewa wato kamar yadda aka kawo asari annabi isa ya ce mal khalisu min al'amal ƙalis sai ce ma la tuhibbu an yi kan nasu alaihi aikin da yake tsantsa wanda ba ka so mutane su yabe ka Allah kaɗai kake so ya ba maka shi ake ce masa alkhalisu ƙalu sai suka ce faman nisfu lillahi to menene nasiha ga Allah ƙala sai ce an tabda'a bi haƙƙin lahi ƙabla a haƙƙin nasi ne ka fara sauke haƙƙin Allah kafin haƙƙin mutane wa in arada laka amrani da? in al'amura guda biyu suka bujiro maka ahduhuma lillahi wal da duniya. Bada ata bi lahi ta'ala ɗaya yana da alaƙa da duniya ɗaya yana da alaƙa da lahira to wanda yake da alaƙa da lahira shi ya kamata ka fara shi ya kamata ka ba muhimmanci wannan yana ciki ayoyin da suka zo wajen yin nasiha a cikin alkur'ani suna da yawa idan al'umma ta tashi tana yin nasiha kamar yadda malin yi ishara a wannan rubutun nashi yake cewa jama'atu huli iradatun nushil ummati na tara wannan littafin ne saboda nufin nasiha ga al'umma za mu samu al'islah yin gyara tsakaninmu sannan za mu samu al'amur bil ma'arufi yin umarni da abu mai kyau wannan hayanil munkar da hani da banna yin nasiha ga junanmu yana sa haifar da at-tazkir tunatar da juna yana sa a samu shine ashura idan abu ya taso saboda nasiha ga juna ba a yanke hukunci sai an tuntuɓi juna sannan yin nasiha yana haifar da al-kalimat tsayi kalma mai daɗi cikinmu sannan al-irshad shiryarwa yin nasiha yana haifar da al'imanu sannan yin nasiha yana haifar da attabligu isar da saƙon Allah sannan yana sa a samu alhuda shirya idan al'umma ta yi watsi da nasiha cikinta su ya haifar mata da matsaloli kamar haka na farko su ya haifar mata da al'amur bilmunkar, yin umarni da munkari wannan hayo anil ma'arufi da kuma hani abin da yake ainihin wato ma'arufi ne da hani dangane da abin da yake ma'arufi ne sannan abu na biyu rashin yin nasiha yana haifar da abdalal bata sannan yana haifar da al al-i'rad bijirewa dokar Allah subhanahu wata'ala ta'ala sannan akwai at-tafriq wal ifrat yana haifar mana da idan Allah ya ce mu yi abu mu ƙi in ya ce mu bari mu bari wanda ya ce mu yi sai mu yi sakaci gurin ƙin yi wanda ya ce mu bari sai mu wuce gona da iri wajen yi sannan attahawun yana haifar da wulaƙanta juna tsakaninmu da haka duk wannan karatun da muke yi wallahi ba muna yi bane dan mutum mutuncin wani wannan ƙa'idar da malam ya faɗa ta nasiha ita ce ayoyin da suka zo a cikin alƙur'ani dangane da nasiha Allah subhanahu ta'ala ya faɗe su na farko ya faɗa ya ce arsal na nuhan ila qaumi Allah ya ce na aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa. fa qala ya qaumi Abdullahi ma min ilahin Ya yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah banda Allah babu wanda ya cancanta a bauta masa inni akhafu alaikum azab yomin azim saboda ina jiye muku tsoron azabar wuni mai girma idan kuka bauta ma Allah shi shi kadai qala malaumin mala'u in na da na fi dalalin mubin manyan gari suka kalli annabi na suka ce muna ganin ka cikin ɓata bata mabayyani ya ce musu ya qawmi laysa bi dalalatun wallahi babu bata tare da ni walakin ni rasulun min rabbil ni dan sako ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala uballigukum risalata risalati rabbi na isan muku da manzancin ubangiji na ne da ya tsora mu wa an sahu lakum kuma ina muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu na san abin da ya shafa Allah wanda ba ku sani ba na girman sa da kuma nasihar da nazo muku da ita idan kuka ki karba da haka annabi nuhu yayi nasiha yayi abin da ya dace ya daura al'umma sa cewa ta yi ya hana ta ya ce kar ta yi amma ba su ji ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya tsara fada yace wa ila adin akhahum hudan zuwa ga ainihin wato adawa ɗan uwansa annabi hu da ya je ƙala ya ƙwami abudullah a malakun min ilahin zairu ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba wanda ya cancanta ku bauta masa in ba Allah ba afala tattaqun me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba shi ma haka aka samu manyan gari qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna na fi safahati suka kalle shi suka ce muna ganin kai wawa ne wa inna nadhunnuka min al-kadhibin muna zaton kai makarici ne ma qala yace musu ya qaumi laysa bi safahatu wallahi ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin ni dan sako ne daga wajen Allah ubangijin talakai haka duk maganar da wani mara mutunci zai faɗa maka yanzu lokacin da ka ɗauki aiki na da'awa to zaka tuna cewa akwai wani wanda girman sa tsakanin kai da shi ya fi sama da ƙasa kuma an faɗa mai yanzu shi ana kallon annabin Allah ana ce masa inna la kafi fi safahatin muna ganin kai wawa ne shi kuma kala ya ce ya qawmi laisa bi safahatin ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin ni dan sako ne daga wajen Allah uballigukum risalati rabbi na isan muku da manzancin ubangiji na wa ana lakum nasifun amin kuma ni gare ku mai nasiha ne kuma amintacce amma fa aqarun naqata suka ki karban nasiha suka soke taguwarsa wa ato an amara rabbihim suka yi wa Allah girman kai wa qalu ya salihu tina bima ta'idna in kunta min al suka ce ka zo mana da abin da kake cewa na azaba in ba imani da kai ba in da gaske ne kana cikin wanda Allah ya aiko daga ƙarshe Allah ya ce fa akhadhat humur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimina abin da ya faru din ya kuma ainihin wato faru abin da ya faru ya kuma ainihin wato faru in ji Allah subhanahu wata'ala ya faru ɗin." da haka mu iyakar shi shine mai nasiha ba dole bane sai ka karba kamar yadda annabawa suka zo suka yi bai zama dole ga mutanen su su ba wanda zamu ji daga ƙarshe annabi da ya fara nasiha shi ma daga ƙarshe mutanensa mai suka ce masa waje na gaba Allah subhanahu wa ta'ala haka ya ƙara faɗa ya ce fata walla anhu suka juya baya suka ƙyale shi wa ƙala ya ƙwami fata walla anhu ya juya baya ya su wa ƙala ya ƙwami ya ce ya ku mutane na laƙar tabbas wato uballigukum risalata rabbi na isan muku da manzancin ubangidina ko laqad ablaqtukum risalata rabbi na isan muku da manzancin ubangiji na wa nasahtu na nayi muku nasiha amma walakin la tuhibbuna an-nasihin sai dai ku mutane ne da ba ku san nasiha ba nasiha ba ta so sannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu labarin annabi na hudu wa qala al Ladina kafa romin min qaumihi la in ittaba'tum shu'ayban إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الله يتي الذين كذبوا شعيبا وأن ستقرية النبي شعيب كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين سيتي فتول عنهم الله يتي كتاليس وقال يكي يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم fa kaifa asa alal qawmil kafirin na daga na isan muku da manzancin Allah ni na sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ainihin wato dora mu to yana daga cikin abin da ke nuna cewa kalmar nasiha idan an faɗe ta tana nufin shine kayi abin da ya dace ga Allah ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadin Allah ta'ala da yake faɗa cewa laysa ala du'a fa'i wala alal marda wala على الذين لا يجدون ما ينفقون harajun kenan laisa harajun babu laifi harajun shine ismu laisa. duk wannan tsallake tsallaken da aka yi shine idan sahulillahi wa rasulihi idan suka yi abin da ya dace ga Allah da manzon Allah dan haka wannan hadisi na cewa addinin nasihatu addini nasiha ne aka ce gawa aka ce ga Allah kada mutum ya hararo nasiha irin yadda in wane ba daidai ba ake zuwa a same shi a masa magana ma'anan nasiha ba ta taƙaituwa ga wannan kaɗai bauta ma Allah shi shi kaɗai ka haɗa shi da kowa idan kai haka kai a janibin ka kayi nasiha ga Allah ka bi manzon Allah karka yi masa kishiya ka girmama shi ka mutunta shi in kai ma annaba haka ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nasiha dan kai abin da ya dace da shi shi yasa Allah yake idana sahulillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha ga Allah da manzon Allah shi yasa Allah yake ma alal na min sabil wallahu ghafurur rahim sannan Allah ya ƙara faɗa cewa wa qalat li ukhtihi qussi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alayhi al-maradi'a min qablu fa qalat hal adullukum ala ali baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna kun ga wa hum lahu nasihuna ba za su yi masa nasiha ba ta wayin yi wani abu su masa fa'a za su yi abin da ya dace akan wannan yaron suna nufin annabi Musa wajen kulawa da shi sannan haka Allah maɗaukakin sarki ya ce وجاء Musa. من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناس yace yau an riga an sa hannu cewa in an kama ka a kashe ka ka fita ka bar garin nan wallahi ina maka ainihin wato nasiha ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ta bakin ‘yan uwan annabi Yusuf cewa laƙar kana fi Yusuf wa ikwatihi ayatul lisa'ilin, idi ƙalu la Yusufa, la Yusuf wa abuku a habbin ila abina minna, wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده ƙaumin salihina قال قائل منهم لا تقتلوه لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعد السيارة إن كنتم فاعلين بعد السيارة بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له lanasihuna bayan muna yin abin da ya dace tattare da shi to a wajen nasihan nan ne sai kun yi hankali duk wani maɓannaci da kuka sani bai zo da ɓanna wallahi bai rukota da sunan cewa ɓanna ce ko shaidan su ya yi tasirin ta ya ƙawata ta inda ku kalli tarka-tarkar da aka yi jiya mutane ba sa jin tsoron Allah wani ya zo yana so su ya gamsar da mutane cewa wai annabawan Allah a ce wai za su tashi a lahira ordinary mutane ne amma waliye suna nan a matsayinsu na manyan bayan Allah kalman a kalli annabin Allah a cewa annabi ordinary mutum ordinary mutum tsakaninku da Allah wannan akwai girmama annaban Allah ko akwai cin mutuncin annaban Allah amma tare da haka in ka ce ma shehunansu ordinary mutane sai a hau faɗa amma su ya halatta su kalli annabawa su ce ordinary mutane kowane annabi a lahira zai tashi a ordinary mutum shine wanda ba kowa bane shi amma wanda yake da matsayi babba shine wali wannan shi abin da suke faɗa da haka zamu ga Allah subhanahu wa Ta'ala ya faɗa cewa annabi Adamu shedan bai iya samu ya fitar da shi daga cikin aljanna ba wa kuma inni lakuma laminan nasihina sai da ya rantse musu da Allah ya amfani da nasiha ya ce nasiha yake sannan ya iya samu ya fitar da su daga ainihin wato aljanna da aka kai hankali kar wani ya zo yana maka nasiha amma irin ta shedanci da sunan nasiha amma hallaka ka yake sai wanda wallahi an sa wannan rigar mun gode ma Allah mu ahlus sunna da aqidar mu mu da kullun ake jingila wa makiya annabi amma mu aqidar da muke bautar Allah da ita annabawan Allah sun fi kowa daraja a gurinsa sa kamar yadda na kawo maganin al'imamu tsahawi wanda al'imamu tsahawi ɗaya ne daga cikin manyan malamai wanda suka rasu hijira ɗari uku da wani abu me yake faɗa cewa ya yi wala nufaddilu ahadan ya yi ba ma fifita wani mutum ba ma fifita ɗaya daga cikin waliyan Allah ala ahadin biya a kan ɗaya daga cikin annabawan Allah ya ce wani ƙulu mu ahalin sunna muna faɗa ƙidar da muke bautawa Allah da ita muna cewa nabiyun wahidun annabi kwaya ɗaya afdalu min jami'il auliyai in ka tattara waliyan Allah kaf ɗinsu baki ɗaya annabin Allah kwaya ɗaya fi su daraja a wajen Allah wannan ita ce a mu sai ga wani dan shi'a shi ma ya taho ya ce to shi amma daina rikici ana cewa wasu waliyan wasu annabawan ne waliyai suka bi su a gurinsu sai da na ali da limamu hassan da limamu husaini sun fi duk wani annabin allah daraja in dai ba manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba abinda suka faɗa kenan da haka sai a hankali ana nuna lokaci yana harara amma bari mu ƙara sau nan a daga ƙarshe kamar yadda annabi nuhu ya faɗa mutanen sai ce nasiha yake amma ya faɗa musu ya ce ƙalu ya nuhu ƙarjiya daltana suka ce ya kai nuhu ka zo ka yi jayayya da mu fa a kasarta jijalana kuma kai ɗan jayayya ne ka yi jayayyan nan da yawa fa a tina bai mata iduna in kunta min sadiqin ka zo mana da abin da kake cewa na azaba in ba imani ba Allah zai kawo bala'i inda gaske ne me yake musu qala sai ce musu inna ma ya'tikum bihi lahu in sha'a Kuma in antum bi mu'jizin abinda kuke cewa in kawo in Allah ya ga dama zai iya kawo ko ba za ku yi tsere masa ba amma wala yanfa'ukum nuski nasihata ba za ta muku amfani ba in aratu an ansaha lakum in nayi nufin in yi nasihar kuma ga ta ina muku amma in kana Allah yuridu an yughyikum idan Allah yana nufin sai kun bata shine abinda Bahaushe ke cewa idan da raban a duka to bari baka maganin komai sai ce huwa rabbukum wa ilaihi turja'un shine ubangijin ku dama gare shi za ku koma akwai ran da zai tsayar da ku saboda haka kar ka dauka cewa bayanan nan da muke muna yi ne sai ka da a'a wa'azi ana yin sa ne uzuran aw na tabbatar wallahi wannan abin da ke faruwa na irin wannan bannar a zo a kalli annabin Allah a ce mai annabawan suke wanda ba za mu yi ba a zo a kalli annabawan Allah a ce ai ordinary mutane ne tare da mu suna jingina mana cewa mu ne makiya annabi amma ba ma irin waɗannan maganganun akan annaban Allah su kuma aqidar sa mutum zai fito yana faɗa maka cewa waliyai sun fi annabawa ita ce aqidar shi kuma ya ce maka annabawa za su tashi alkiyama ordinary mutane ordinary mutum fa wanda da kai da shi fa ba wani bambanci ba shine ordinary mutum amma tare da haka su suke son annabi su suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ana nuna lokaci yayi dan tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu mu lada wannan ne kuskure kuma Allah ka yafe mana mutane su jira halka ta gaba wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh